shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyin sa inda muke karanta muku littafin nan zamani wallafar na fisa na husannab idan dai ba kuma manta ba wancan shirin mun tsaya a daidai inda muke gaya muku cewa daren dr nasir da mubina dare ne mai ɗimbin tarihin gaske domin wata kala soyayya nasir ya nuna mubina soyayyar da bata taɓa hasasuwa kanta ba da ce ta kawo budurcin ta gidan mijinta bata san kallon soyayyar da zai nuna mata ba kukan farin ciki ta kwana tana yin shiku Nasiru Nasir ya ta aikin rarrashin ta kamar ya mayar da ita ciki dan sosai ya samu nutsuwa da ita ko dan ta sha gyara ne oho nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba Ali ya samu na kwabarin garin Kano ya haifar masa da nutsuwa da kwanciyar hankali waya da yake da ƴaƴansa akai-akai ya fi komai sa shi farin ciki ba abin da ya sa a gaba sai neman kuɗi kuma wani abin mamaki mata san ba sa gabansa duk da suna kawo masa hari amma shi tsoron su ma yake ji dan baya jin ma zai ƙara yadda da mace har ya kai da tunanin kawo ta cikin gida a matsayin mata aurensa. sa ƴan uwansa ko sun sako shi a gaba kan ya aure saboda sai ya fi samun natsuwa inda har yayansa ya dage masa da idan bai nemi mata da kansa ba shi zai nemi masa matar amsa masa kawai da zai nema amma ba wai neman zai ba tana hajiya aziza kawai na sa shi tsanan matan wa uba idan ya tuna kazamar rayuwar da ya kwashi shekaru yana yi da neman mata idan ya tuna yakan tsine wa Hajiya Aziza har sai ya gaji. yammacin yau ya gaji da zaman kaɗaicin da yake yi ya shirya don ya dan zaga gari sai da ya zaga gidan abokansa da 'yan uwansa da ke na Abuja har gidan 'yarsa Aisha sai da ya je kokan da ta sa mishi na halin da mahaifiyarsa ke ciki har tana ta Hajiya Aziza neman yafiyarsa yasa ya mata sallama ya tafi dan a cikin su ita kade ta damu sosai da halin da Hajiya za ta tsinci kanta a ciki addu'a kawai take mata akan Allah ya bata lafiya ta da hankalinta ta nemi yafiyar mahaifinsu dan ta cutar da shi ba kaɗan ba ga abin duniya baya koya mijinta shi ma ya ji labarin abin da Hajiya za ta yi tunda ya ji labarin ya canza mata abincinta ma ba ci yake ba dan shi ma gani yake za ta iya asirce shi ta hana shi aure addu'a kawai take yi akan kar hakan ya zama mutu mutuwa aurenta laifin da mahaifiyarta ta aikata ita ma gashi a shafe ta a wata katuwar supermarket Alhaji Saminu ya tsaya da ya bi gidan Aisha dan yana so ya sai wani sa da yake amfani da shi da ya kusa karewa yana shiga ciki wajen da turaruka suke dan ya duba turaren da yake so wasu ƴan mata ne guda biyu Nabila ce ta cikon ukun su su ma sun zo supermarket din ne sayya Nabila tana ganin su biyu sun yi gaba ta sauri ta juya ta koma baya tana murmushi tare da amsa kiran da ke shigowa wayarta tun ɗazu take so ta keɓe ta yi waya da shi amma su rahama sun hana ta domin suna cewa wai saurayinta ya fena ce a jikin wata mota ta jingina bayanta tana waya kai shiru ne ko fushi kai ashira ajiya zuciya ya sauke yana ya zanye da ke ai ban isa ne fushi da ke ba kina wahalar da ni yanzu kwanaki biyar kenan da kika ce min kwana uku zaki kin san ko bana cikin nutsuwata wallahi kwana biyar nan da ne ban ganki ba mure ki ma da nake ji na samu relief sai kin ga dama kike daga wayar yanzu fi sabilillahi miss call nawa ne miki cikin sanyin murya mabina tace ba za ka gane ba wallahi ya ma'azam ne yace ba zan dawo yanzu ba sai na yi sati biyu babu yanda ban yi ba yace sai na yi sati biyu waya kuma da kake ganin bana dagawa su rahama ne suka hana ni wa ina takura musu har kwace wayata suke yanzu haka ma wallahi aikin mu akai ina ganin sun shiga shagon na zame na daga waya ba wai da gangan nake daga wayar ka ba dan Allah kai hakuri Hajiyar zuciya Ashir ya soke cikin damuwa ya ce yanzu kina dawon sai kin yi sati biyu kafin na ganki ni dai ba zan iya ba ki san yadda zaki karki kai sati biyun nan idan ba haka ba zan biyo ki nima Abuja Nabila dariya ce tana kokarin magana ta ji an ce dan matsa daga jikin mota zan ajiye a babut da sauri ta juyo dan ta ba mai magana ba ganin babban mutum ne sa ta sauri ta katse wayar ta matsa daga jikin motar tana gaishe shi Alai Saminu muryarta da ta daki dodon kunnansa ne ya sa shi dagowa dan da ko kallon ta bai ba wata irin faduwar gaba ya ji da ya hada ido da ita ita ma gaban ta faduwa da suka hada ido har ma jikinta na rawa dan tsananin kurjini da ya mata da sauri ta juya ta nufi cikin supermarket din sami Saminu da har lokacin ya kasa ɗauke idan sa kanta saboda wani irin mixed feelings da yaji da suka haɗe do, saboda bai taba jin haka akan kotu a mace ba Ledo din hannunsa ya zube a cikin buɗin motar saboda ya riga ya buɗe ya rufe yana jingina da motar sa akan kofar fitowa shi kansa ba zai iya faɗi dalilin tsayuwarsa ba yana so ne ƙara ganin ta Nabila ko har lokacin da ta shiga supermarket din bata dawo daidai ba fuska alai Saminu ne kawai ke mata gizo ita ma bata san me zuciyar take nufi da ita ba dan har sa ta ringa yi kasa daga waya ashir ta yi dan san ta da kuzari da nutsuwa ita ma kawai so take ta ƙara gana alai samina ko ta kansa rahama da ke mata masifar ta gudu ta basu su kaɗai bata bi su ba da suka fito daga sufa makin addu'a kawai take a ranta kar alai ya tafi tana so ta ƙara ganin sa gana alayhi samina ya goya hannunsa a kirji ya zuba mata ido ya sa jikinta fara rawa ita ma wani irin mixed feelings da strange abubuwa take ji akan shi alayhi samina da ko kaɗan ta ji haka akan ashir ba ta kuma rasa gane me take ji din tana tsoron ce kamuwa ta da son sa amma haifinta babban mutum irin wannan tafiya suke amma a sace take kare masa kallo dogo ne kyakkyawa da hutu ya ɓoye shekarunsa fari ne kal tana ganin kyawawan maza amma wannan tsohon da ya sa amma ya funta sai in tafiya da imaninta zungurinta habiba ta yi don sun tare kaf har sun shiga ita ma shiga ta tana rufe kofar idanta akan saminu ji take kamar ta sauka ta je ta same shi to ta ce masa me wai ma me yake damun ta haka ne rufe idanta ta yi tana jingina bayanta a jikin kujerar fuskar alai saminu kawai ke mata yawa idanta sarhama kuwa gajiya suka yi mata magana suka share ta alhaji saminu kwa fitowarsa daga zuwa market da ido da ya ƙara haɗa da nabila ya ƙara birkita masa lissafi bai san yadda zai tunkari sa a yarsa ba ya ce na santa dan ya san so da ƙaunarta ne ya masa mummunan kamu cikin sakanni bai taɓa ganin macen da ta in kwanta masa ba kamar wannan yarinya da ba ta fi sa'ar ummu kulsum ba zuciyarsa ba ta masa adalci ba da ya kamu da son ƴar ƙaramar yarinya tashin hankalinsa bai san yadda zai tunkare ta ba bai san kuma kalar tarbar da za ta masa ba da girmansa da komai zubar da kansa mutunci ta dizga shi yana ji yana gani suka tara abin hawa suka tafi da saurinsa ya hau motarsa ya hau binsa a baya har sai da ga gidan da suka shiga da daddare Nabila kasa bacci ta saboda Alhaji Saminu da ya tsaya mata a rai kafa wayar ta kawai yi a kunne ba wai dan tana gane me Ashira yake cewa ba dan takura ta ne ba ta taba sanin Ashira takura ta yake ba muryarsa kuma ba ta mata daɗi sai da ta haɗu da Alai Saminu shi ko Ashiru sai janta yake da hira duk da ga alamar ta canja ya kuma tambaye ta me ya faru ta ce ba komai Nabila kuwa ganin idan ba kashe wayarta ta yi ba Ashir ba kyale ta zai ba Ya sa ta masa ƙaryar cewa ciwon kai take bawan Allah nan ku a rude ya hauyi mata sannu yana ji dama zai iya cire mata ciwon kan ita kuwa Nabila ba abin da take so sama da ta tunana Alai Saminu hakan ne yasa ta kashe wayar gaba ɗaya ta cilli da ita ta jawo fulo ta rungume a ranar da galai saminu har nabila babu wanda ya rintsa cikin su bilhaƙi da gaskiya saminu ke jin san nabila a duk fitan numfashinsa ko hajiya aziza da yake tunanin ya sota baya jin ya ji haka kanta kamar yadda yake ji akan nabila zuciyarsa san bata masa adalci ba da ya rasa wanda zai kama da santa sai karamar yarinya sa'ar yarsa shi da yake tunanin ya gama rufe babin mace a rayuwarsa dan har azumin litinin da alhamis ke yi saboda ma kar sha'awa ta dame shi balle har ya tunanin mace sai ga shi haduwarsa da Nabila duk ta birkita masa lissafi yadda ma zai tunkare ta a matsayinsa na babba shi yake daga masa hankali Ta taya ma zai je wajen tece na santa ai so bai masa adalci ba haka ma ta ɓangaren Nabila tunanin Alhamis ne ya hana ta bacci duk juyin da za ta yi hango shi take a idanta ya goye hannu a kirjinsa duk sanda take wa ashiru neman sa ta rasa san alayhi samina na samun gurbi a cikin zuciyarta anya zuciyarta ta mata adalci da ta rasa wa za ta kamu da sansa sai babban mutum wanda a haifa ya haife ta sosai take jin sansa da har take tunanin zuciyarta ta yi mata kaɗan ta ɗausan san da take masa tashin hankalinta bai wuce ta ina za ta fara neman sa ba idan ma ta samu ganin sa ba zai ga ta na shi kuwa idan ta faɗa masa tana son sa haka ta ringa saka da warwara inda a ƙarshe ta yanke hukuncin ko koma market ɗin da safe ko Allah zai sa ta ganshi duk da abu ne mai wahala ta ganshi din amma za ta jarraba ta gani ko Allah zai sa ta ganshi yanda take jin sansa a ranta ba ta jin za ta iya jure rashin sa za ta ajiye kunya a gefe ta gaya masa tana son ita ma ba asaranta ta kama da sansa ba duk da shi ba san auren ta bane a haifa ya haife ta zuciyar ta bata shawara da ita ba ta kama da son shuga dadi so ko ba na wasa bacci ya kwashe ta cike da mafarki Allah saminu dukan da ta ja ane mata a cinya shi yasa ta tashi daga baccin ran ta bace tsaki ta ja da ta ga Habiba ce ta katse mata da daddadin mafarkin da take da Allah saminu akan da ta je market din ta haɗu da Allah saminu har ya karɓi tayin soyayyarta sai gashi Habiba ta tashi ta da sauri ta faɗa ban daki ta ɗoro alwala dan har goma ta wuce tana idar da sallah ta miƙe ta shiga ban daki ta wanka waya ta habiba ta miƙo mata saboda tun jiya ashirin ke kiranta bata ɗauka ba gani shine mai kiran yasa ta ja tsaki ta ajiye wayar a gaban madubi tana ci gaba da kallon da take mamaki ne yasa habiba da rahama suka kalli juna kafin habiba ta ce kai nabila kin san wanda yake kiran ki kuwa mazoyinki ne fa ko faɗa kuka yi Nabila ko kallanta bata ba balle ta bata amsa inda Rahama cikin tsananin mamaki dan da gaske ta yi mamakin abinda Nabila ta yi duba da tunda ta zo garin ba ta da aikin da ya wuce ba da labarin ashirin dan wani lokacin har kwace wayar suke saboda yanda take isa su da wayar Rahama ta kowa ta yi ta zo kusa da Nabila da ta nufi wajen akwatin kayanta tana zaro doguwar riga domin ta sa Da ba ta Rahama ta yi tana Nabila faɗi kuka da ashirin yake ta kiran ki ki ɗauka ba me haɗa ku haka murmushi kawai Nabila ta yi ta ce mata komai ba sai ta zura rigarta Rahama da Habibu kuwa suka zuba ido suna kallon ta dan basu ma san ina za ta je ba da sassafe haka sai da ta gama rolin din mayafin doguwar rigar ta kalle su dariya ta yi ganin yadda suka saki baki da hanci suna kallonta. ta ce babu abin da ya haɗa mu ba zan koya muku ba ku yan kwana ne ba ni da sama da ku wallahi Allah ya jarabce ni da son wani ajiya jiya jiyan nan na nemi son ashir sama ko ƙasa na rasa hasali ma ne kiran da yake na da shi gani nake takura ne ke sau ɗaya tak na ganshi shi son sai huda ko ina na jikina ba ma wannan ne abin mamaki ba za ku yi mamaki idan na ce muku wanda na kama da sansa ba sa'an soyayya na bane wallahi sa'an abba ne tun jiya da za ku lura da ni za ku ga kamar ba hayyaci na nake ba tunda muka dawo wallahi ina rufe ido na shi nake gani mummunan kamo san sai min daga jiya zuwa yau ban san me ake nufi da so ba ban san ya so yake ba sai da na haɗu da wannan mutumin wanda na san ba san aure na bane a jiya na san shakuwa ce kawai tsakani na da ashiru ba san sa nake ba yanzu haka ma shirin da kuka ga nayi supermarket din je zan koma ko Allah zai taimake ni ga wannan mutumin na fatan ku taya ni da addu'a san sai mun mummunan kamo da ba za ku taɓa ganewa ba Rahama da Habiba ba dan sun riga sun san Nabila ba da sai su ce tana da aljanu wanda irin so ne zai shiga zuciyar mutum farar ɗaya haka duk sannan da take wa Ashira ta ce a cikin kwana ɗaya ta nemi shi ta rasa anya hakan za ta yi Rahama kallanta kawai take sai Habiba ce ce karfin halin magana tana Nabila yanzu kina nufin kin daina son ashirin nan da kike ba mu labari yake kiran ki akai akai anya kin masa adalci kuwa shi wanda kike kirarin kina son nasa ke kina da tabbacin zai soki ko da a cikin samun samu ganinsa me miki zafi ke kam da zaki rasa wa zaki so sai san abba ai anan zaki san shi so babu ruwan sa da yaro ko babba kuma shi idan zai shige ka ba shawara yake ba ni ma ba zaɓin rena bane na so tsohon zuciya ta ce take son tsohon nan zo ba na wasa ba Habiba sai wanda ya tsinci kansa a cikin irin halin da nake ciki shi zai gane me nake nufi ba zan iya boye boye ba shi yasa na gaya muku gaskiya abin da ke rena nake kuma fatan ku tana da addu'a Allah ya sa na ga wannan bawan Allah wanda ya sace mun zuciya ashiru kuma zan ba shi hakuri ni ma ba asar rena hakan ta kasance ba na tafi sai na dawo daga haka ta ɗauki wayarta da ke gaban muduban ta waje da kallo suka bi ta har ta fice daga ɗakin mamaki ma ya hana rahama magana tausayin ashiru take ji sosai duk da bata san shi ba daga wayar da yake da Nabila ta gane ba karamin so yake mata ba bata san ya zai ji ba idan Nabila ta ce masa ta kama da san wani bashi ba Nabila kuwa sai da ta kusan kaiwa karfe biyu a sofa market din nan wai ko za ta ga Ali Saminu har wajen da ya fakin ta tsaya amma ina bata ma ga mai kama da shi ba yunwa daga jiya ne yasa ta juyawa ta koma gida tunda ta fito daga gida Ashir har lokacin bai bar kiranta ba duk da asalan ta sa gani yana neman ya ƙara mata da caji yasa ta ɗauka tana jin siririn tsaki shiru ta ba ta magana ba hashiru tun jiya shi ma ko runtsa bai yi ba dan yana tunanin ko ciwon kan ne ya hana ta daga wayar hakan ne yasa hankalin sai masifar tashi ko aiki bai samu ya tafi ba saboda rashin nutsuwa abinci ma kasa sawa ya a bakinsa gani yana ta kira ba daga ba ya fara tunanin tafiya Abuja shi ma duk da da bai san gidan da Nabila take a can ba ya fito daga gida zai hau mota kenan ya kare kiran wayarta cikin sa'a ji ta ɗauka wani irin ajiyar zuciya ya sauke a rude fara magana yana nabila ba dai ciwon kan ne matsa miki haka ba har kika kasa ɗaga wayata ya jikin naki nabila ji ta ya bata tausayi sai sai ta murya ta ta tana jikina da sauki bacci nake ta yi shi yasa ban san ma ka kira ba tashi na nan daga bacci da fatan ba inda ke muke ciwo yanzu ki turo min address din gidan dan yanzu zan tawo Abuja idan na iso zan kira ki ban gane zaka taho ba nabila ta ce tana waro ido a daidai lokacin da aka sauke ta kofar gidan ta ba da dubu ɗaya ta shige ko canji wata tsaya karɓa ba ta shige cikin gidan alai samin da ke cikin motarsa da ya fakin nesa da gidan ya soke aje zuciya dan ganin ta kawai dai yi ya sa ya samu nutsuwa shi ma awasa da yake na kofar gidan su Nabila ya kasa aikawa saboda bai san me zai ce mata ba yana jin kunyar matsayawa da sa'arsa amma ganin ta kawai dai ya samu relief saboda sosai zuciyarsa ke a zazzalarsa da san ganinta ki yayi wa mota sai koma gida nan mana zan zo na bila ina so na zo na duba ki i'm disturbed and badly missing you ko ba kya son gani na ne Nabila ta haɓe baki ta dan maganar sa ko burge ta bace ba a yanzu sabanin idan ada ne da take tsintar kanta cikin farin ciki ita kan bata shirya magana mai tsayi da shi ba ya batta kawai ta ji da wannan bawan Allah da ya sace mata zuciya ni kam na huta Sheka ba sai ka zo ba daga ciwon kai kawai sai ka taho in hmm, sai na zo fa Nabila ki turo min adres kawai daga nan ma sai in kwana biyu a wajen mahaifina kin san na ce muke na na Abuja Nabila ganin da gaske yake zuwan zai yi ya sa ta kwantar da murya ta ta tsara shi dan san ba ta so ya zo ya dame ta da kyar ta samu ta shawo kansa ya hakura da zuwa saboda sai da ta tilasta a kanta yi masa kalmomin soyayya sannan ya hakura wasa-wasa Nabila ta fara neman zaucewa akan Salih Saminu ba ta da walwala ko kaɗan duk yamma sai ta fita shawagi ta ga ko za ta ganshi amma ko mai kama da shi ba ta taɓa gani ba haka ma ɓangaren Alhaji Saminu kullum sai ya zo kofar gidansu Nabila inda ya ganta sai ya juya ya koma ya kasa ta saboda yana tunanin za ta iya wulakantar shi dalili ya mata tsufa san ba shi da ƙwarin gwiwar tunkaranta inda ya hango ta daga nesa kan ji da haɗi a ransa idan ya ga ta shige cikin gida sai ja motar sai tafi Ashiru ku hankalinsa ne bala'in tashi da ya ga Nabila ta canza masa saboda har ta kai zai mata miss call fin ashirin bata ɗauka ba shi ma idan ya samu ta ɗaga haka za ta amsa masa sama sama ta kashe wayarta idan ya ƙara kira zai ji an kashe gashi kamar rura masa wutan san take a zuciyarsa canjawar da ta yi na bashi tsoro yana tsoron a ce wani ne yake neman kwace masa ita yana tsoron a ce wani ne ya dauke mata hankali ganin ta ma daina ɗaga wayarsa gaba ɗaya hakan ya sa ya nufi gidan yayan mahaifinta ya karɓa adres din gidan da Nabila take Abuja ya ɗauki hanya Abuja ɗin da ya bi yara mai ya susute kamar ba shi ba wajen ƙarfe hudu ya isa Abuja ya tsaya wani masallaci ya sallah kafin ya nufi su Nabila dan ya gane adres din gidan a ƙofar gidan ya fakin ya fito jingina da motarsa yana ƙara gwada layin Nabila duk da ba shi da tabbacin za ta ɗaga gani yana ta kira ba ɗauka ba ya sa ya nufi ƙofar gidan ya fara kwankwasawa mai gadi ne ya leƙo a take ashir ya ce masa don allah nabila yake nema mai gadi ko ya ce masa ta fita tun ɗazu ta dawo ba sai dai ya je dawo ashir juya ya koma wajen motarsa don ya sha alwashin sai ya ga nabila ko da kwana zai ya gaji da wulaƙancin da take masa hakana Aliyu Saminu da shi ma son ganin Nabilan ne ya azazzale shi ya fito ya zo kofar gidan nan kwana biyu kenan yana zuwa baya ganin ta hakan kowa yana matukar damunsa nesa da gidan ya fakin tsayuwarsa da minti goma sai ga Nabila da ita ma ta je shawaginta ko Allah zai sa ta gale Samina gajiya da ta yi ne ya sa ta dawo gida turus a lokacin da ta ga Ashira kofar gidan Ashira ko yana ganin ta ya saurayi yana fi wajenta yana kokarin kamo ta duk ya ya ruɗe da garinta Alai Samin da ke cikin motar hankalinsa ne bala'in tashi wani irin kishi ne ya rufe shi da ya ga wani na kokarin kamo Nabila bai ma san lokacin da ya bude murfin mota bai fara kokarin fita kasa fituwa da ɗaya kafa ta saya a daidai lokacin da Ashir ya juyo da fuskar sa yana kallon Nabila da ta daka tsalle ta gefe saboda ka hannunsa ya taba ta gaba Alayhis Saminu ne bala'in faɗuwa kansa wani irin sarawa jikinsa ya haurawa yana kallon Ashir da Nabila Ashiru kwa gwiwa a sake da masifaffan tsoron rasa Nabila a wannan lokacin ne ya sa shi zube gwiwoyinsa a ƙasa ya ɗago a rauna ne yana kallon Nabila cikin rawar murya yana Nabila ne muke da zafi haka kike neman guje mu Nabila wa yake ƙoƙarin raba mu Nabila I'm scared to lose you dan Allah karki min haka karki juya min baya a daidai lokacin da na fi bukatar ki Nabila karki min haka karki manta alƙawarin da ke tsakaninmu ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba ya karasa maganar siraran hawa yana zubo masa sosai zuciyarsa ke neman tarwatsewa saboda san Nabila din bai taba jin tsoron da yake ji ba a yanzu da yake hango babu dugon san sa idan Nabila hasali ma bai ga alaman maganganun sa sun taba ta ba kamar ma haushin maganganun nasa take ji saboda yanda take ya masa fuska sami Saminu kifa kansa ya asu tayarin motarsa da ya ga Ashira kan gwiwarsa bai ma san me yake cewa ba amma yanayin sa ya nuna roƙon Nabila yake wannan wace irin kaddara ce ta same shi da ashirin na sama ta guda ɗaya Rana so uba na so wace irin kaddara ce wannan ta same shi na san matan da 'ya'yansa ke so da farko Khalid ya raba da matar da ya so ya aura ya mata san sha'awa yana samun biyan bukatar sa ya rabu da ita har gobe yarinyar tana ransa tana cikin waɗanda ya kasa manta a cikin ransa har yanzu ba shi da burin da ya wuce neman yafiyarta dan ya san ya cutar da ita abin da ya sa masa kwanciyar hankali shine Khalid ya yafe masa alamun sun nuna yana jin daɗin zama da matarsa yana kuma santa ita aina ufa ya san ya ban mata taban da ba za ta taba manta da shi ba ko da a ce aure ta yi balle ya san mace aure ba saboda yana da labarin ta ta hannun wani yaron sa kila ma abin da ya mata ne ya hana ta ta aure dan ba kowane namiji ne zai so auren ta ba idan ya ji labarin abin da ta yi kuma ya san shine su la jefa ta cikin wannan halin cije labbansa da karfi a lokacin da ya tuna cewa duk abin da ya hajiya ajiza ce ta zama sulan mai da shi dan bunsuru ya rasa wacce zai nema sai matar da ɗansa zai aura gashi yanzu kuma ya kamu da san yarinyar da ɗansa yake so da alama yarinyar ma ba san ashir take ba shi ma da yake santa ba ta san da shi ba wannan wata irin rayuwa ce ƙara ɗauwaya a karo na biyu yana kallon ashiru da lokacin yake durkushe kan gwiwoyinsa yana kallon Nabila da ke tayar hannu tana magana wanda san bai jo me take cewa ba ni wallahi ba na son naci sai da nace maka kar ka zo amma saboda naci sai da ka zo din ni ka tashi daga durkusan nan da kai kone shigewa ta cikin gida da sauri a shirya miƙe tsaye mamakin Nabila yake sosai a dare ɗaya ta canza masa har take neman canza ra'ayinta kansa Nabila kwada take bala'in jin haushin sa duk da kanta ta saboda ba ta son kallon da yake mata haiko idan ta ya sauka akan mota Alhaji Saminu gabanta ne bala'in faduwa ta ga motar nan ce dai da ta gani a supermarket mallakin wanda ya sace mata zuciya lamshe idan ta ta ƙara buɗiya tana tunani ko dai gizo idan take mata ganin ba haka bane yasa ta ware idan ta tana kallon glass din motar ko za ta hango wanda ke cikin ta sa Saminu ko gabansa ne bala'in faduwa da yaga yanda Nabila ta kuro motar sa ido tunanin ko wani ta sani mai irin motar ne yasa yawan motar ke dan ya ga alama wajen mota take kokarin tahowa cikin kwarewa ya ruba sai ga motar a guje ya layin dan san baya so ashire gan shi a wajen Nabila kuwa a guje ta bi mota a daidai lokacin da ya sha kwana ashiru ku hankali a tashe ya bi bayanta dan me san me yasa ta gudu ba kuma samun hankalinsa bai ka wajen wata mota ba saboda Nabilan ce a gabansa Nabila kwadire gwiwoyinta ta ya a ƙasa da ta daina hango motar hawaye mai zafi ya rika zubo mata tabbas wanda ta kama da sansa ta gani a kofar gidansu me zo nema a layin gidansu me yasa ya ja mota ya tafi da ya ga alamar ta nufi wajensa ya san ku illar da yawa zuciyarta ya san ku rabanta da samun isasshen bacci saboda tunaninsa da take kwana da shi kuwa ya san irin neman da take masa ya zai mata haka kukan bakin cikin ga samu ga rashi ta fashe da shi ashir kwashi ma ya zauna a ƙasan ko damuwa bai da ƙasan yake ba duk yake kamar ya kwanta a ƙasa ko zai ji sanyi a jikinsa har wani zazzaɓi yake ji kukanta na bala'in taɓa zuciyarsa bai san me ta biyo a guje ba bai san me yasa ta kuka ba ji yake kamar ya janyo ta ya rungume ta ya rarashe ta Nabila kuwa bata san ta fara magana a fili ba idan ta arife ta hau magana so bai min adalci ba na rasa dawa zan kamu da sansa sai wanda ban sani ba kuma tsoho sa'an abba so yana neman zautar da ni lafi suket I'm going crazy ta ƙarasa magana hawa yana gudana a fuskarta Ashiru kwa daskarewa ya a wajen numfashinsa na neman ɗaukewa da ya ji maganganun da Nabila ke yi ido kawai ya zuba mata cikinsa na bala'in rawa sai zuba yake bai sanya aka ya saki hannu biyar dan koka wa Nabila ba wata idan take rufe har lokacin hawa yana ambaliya fuskarta damkar da yau ta ne yasa ta buɗe ido dan riko mata ba na wasa ba Nabila, what have I done to deserve this from you? Nabila ya kike so ne da sanki? Kin san ku irin san da nake miki? Ya zaki kashe ni da raina? Duk numfashin da nake fitowa wallahi tare da sanki ne. Kin manta alƙawarin da kika yi Ya za bari san wani ya shiga zuciyarki? Wallahi ba zan iya rayuwa babu ke ba. I love you Nabila. Kar ki guje ni. Kar ki juya min baya. Ki daure ki rufa min asiri. Nabila ihu ta sa saboda matsar da yawa kafadarta. ta fara kicin kicin domin kwace jikinta tana faɗin ashiru kana da hankali kwa kashe ni za ka yi dala ka cika na ana dole ne ashiru cika ta yana rike da hannun ta gam yana na nabila ba zan iya rabuwa da ke ba akan so na zan iya miki dole me yasa tuntuna baki nemi rabuwa da ni ba sai yanzu da na riga ne zurfi a sanki komai na rayuwa ta da ke nake tsarawa ban hango yadda zan fara rayuwa ba tare da ke ba me yasa zaki min haka ba zan iya jure rashin ki ba wallahi hawan da Nabila ta gani a idan Ashiru da yanda muryarsa ke rawa ya sa wani irin tausayin sa rufe ta kare rike hannunsa ta yi Ashiru kuwa ya saure kare damki hannunta har murmushi yana kwace masa dan hakan da Nabila ta yi ya masifa kwantar da hankalinsa yana da hope a kanta Ashiru kaje ka an anjima we will talk a yanzu ba zan iya magana ba ka je ka dawo anjima da magarba I'm not myself yanzu I don't know what is right or wrong ka bani space kaɗan idan na dawo daidai sai mai magana Nabila ce ta faɗi haka tana ƙoƙarin miƙewa hakan da ya gani shine yasa ya saka mata hannu shi ma yana miƙewa din wata irin nutsuwa da kwanciya hankali ya ji lokaci guda saboda yadda ta masa magana to shikenan Nabila bar na je gidanmu idan an yi magariba zan dawo zan yi wa mahaifina magana akan a turo a cikin satin nan ina tsoron rasa ki Nabila dai bata ce masa komai ba ta nufi kofar gidansu tana dafe kanta da ke sara mata Ashiru kwadacciyar ya iya kai kansa gida hankalinsa a tashe yake ba so ya rasa Nabila a gaje ya shiga cikin falon ya ga ba kowa hakan ne yasa ya nufi ɗakin da ya san na Alisaminu ne dan ya sai yana nan ba fita ba tunda ya ga motocin sa gida a hankali ya tura kofar ɗakin tare da sallama Alisaminu da ke kwanta akan firisita da ke ɗakin ya buɗe idonsa a hankali yana kallon Ashir wani irin tausayinsa ne rufe shi saboda yadda ya fita hayyacinsa akan mace shi ma tun da ya dawo gida zazzabi ya rufe shi mai zafi tunanin haƙura da Nabila da son ta masa mugun kamu yake Allah kawai yake godewa da bai samu ya furta Nabila ba da yanzu ya ƙara jewa rayuwar ɗansa a cikin tashin hankali duk da ba shi da tabbacin ko da a ce ya gaya Nabila yana son ta za ta so shi a gaje Ashir ya ƙarasa wajensa ya zauna a ƙasa yana miƙe kafafunsa bakinsa duk ya bushe saboda tashin hankali Ali Saminu miƙewa da kwancen da yake ya zauna yana daga yana na ganka haka kamar an jeho ka jiya da muka waya ba ka ce man za ka zo Abuja ba Ashir gaishe shi yana abba ni ma ban san zan zo ba kama ta na zo din Alhaji Saminu bai ce komai ba miƙa hannu ya ɗauko ragowar ruwan da ya sha ba Ashiru haiku Ashira ta zai shanye dan yana bala'in bukatar ruwan saboda yanda makoshin ya bushe ina jin ka me ka zo ya Abuja na san ba da ni ka zo ba Ashiru sai dai kwashi sakanni kafin ya gyara zaman sai ce abba wajen wannan yarinya da na taɓa baka labari na zo kwana biyu ba na gane mata wulakanci kawai take mu shi ne na zo wajenta na ji dalilin wulaƙancin da take mu abba ina so idan ban takura ku ba ku je ku nema min aurenta dan Allah ina tsoron na rasa ta Ashir ya shi magana da rawar murya san bai ji wani nauyin Allah ya ba shi iya gaskiyarsa kawai yake fara da kuma abin da ke ransa Allah ya sami na jin zuciya sauke yana yarinya da ka bani labari a yar Kano ce ka fasa da ita ne ka samu wata anan din a abba ita ce da hutu ta zo na Abuja wajen sati uku kenan ta zo gidan uncle dinta. tunda ta zo na daina gane mata take taken ta ma da nake gani kamar wani ne ya dauke mata hankali shi yasa nazo tun kafin ta mun nisa in tura gidansu je zuciya mai karfi Allah ya sami ne sauki yana ƙara godewa Allah ya san yana bala'in san Nabila amma kamar Ashir ya fi shi santa zai binne san Nabila a zuciyarsa kamar bai taba santa ba zai tsaya tsayin daka a ya samu nabila ko da san nabila zai zama ajalinsa ƴaƴansa sun yi da zaɓin farin ciki a rayuwa zai iya salwantar da komai nasa saboda ya faranta yaran sare horon rasa ta ne za ka fita daga haicinka haka da can ba tana son ka ba ya aka kasan ta canja ra'ayinta a kanka abu wallahi ta canja tana zo na sosai a baya amma a kwanakin nan ta canja mu na kuma rasa dalili a har wasu kalmomi ta a gabana wai ta kamu da san wani abu wallahi ina son ta ban taɓa wa mutum so irin sanda da nake wa Nabila ba yarinyar tana da hankali da tarbiyya shi yasa bana so na rasa ta abba ni dai dan Allah ku je ku nema min aurenta to ma sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan fili ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar na Nafisa na Husanna kada dai ku manta al'ajabi TV ta dauki nauyin kawo muku shiri ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗa shiri